karfin uranium zuwa ga kasar Iran ko kuma wata kulda wadda ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. <laughs> Maras dalili namu. Wato shi ne sa aka ce kai ba cikakken musulmi kake ba. Yanzu su mutanen Nijar kana ganin akwai wata hajiya babba ko wata hajiya karama wadda za ta firgitashe su a wannan rayuwa. Mu Allah ke gare mu. marasa dalili na kuna kuka dogara ga hajiya babba kuka dogara da hajiya karama kuka dogara ga Ekowas. mu kuma mun dogara ga Allah mu mutanen Nijar da haka babu wata hajiya babba da ta iya taka ma ƙasar Nijar burki akan abin da take da muradin ta aikata na ƙasarta kai ke tsoron hajiya babba amma mu a wurin mu hajiya babba ba kowa ce ba wallahi Allah shi an wani abu gare mu mu bayonsa ne muna bota masa muna jin tsoronsa mu yi imani da shi mun rai da babu mai yi sai shi mun rai da babu wanda ya isa shi sai shi saboda haka babu wanda isa ta kama Nijar burki akan arzikin ƙasarta kuma dama kuna ke firgitar da mutane saboda kukar nan farauta suna kuna nuna ma duniya cewa ko na nan ga kake cikin Nijar Amerika ana ganin ka yau gashi cikin satin ga sai Allah tona asirin ku ya nuna ma duniya ƙarya kuke yi ga ɗan takarar shugaban ƙasa tsohon shugaban ƙasa an farmake shi a cikin hajiya babbar ɗin da kuka kuwa a kanta Ha aka halbe shi da kartu ga kuye shi saboda girma Allah Yan eh, Amerika da accan ni da annanan ga tana gani na mina na yasa shi wanda a ɗauke da bindiga ya biɗi sheƙewar ɗan takarar shugaban ƙasa ba a gane shi ba saboda haka wannan kamfai da kuke ma ya riga ya ƙare mu Allah muke jin tsoro Allah shi ne mai yi shi mai karyawa inda babu gaba shi mai yi wadda ya so kuma wala ya khafu uqubaha ba ya jin tsoron aƙibar halakar wadda duk yi ma wani bawa na jin tsoron cewa akwai wata rana wadda za a tambaye shi don mi kai yi haka saboda ku dan kuna ba cikakkin musulmi ne ba kuka sa al'amuran rayuwanku ga hajiya babba ga faransa ga ecowas kuna ganin suna za su iya muku wani abu mutanen Nijar sun wuce wannan tunani wallahi mutanen Nijar sun wuce wannan tunani maras dalili saboda mu muna fata Allah ya sa ka gane ka san da babu mai yi sai Allah babu wanda ya isa shi sai Allah wannan shine haƙiƙanin imani na gaskiya assalamu